Amen. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين da farko ina roƙon Allah subhanahu wataala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da mu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai to a ajiya mala ya karanta mana wato ayoyi farkon ayoyin wannan sura mai albarka ta suratu ali imran a inda kafin in fassara su na karanto mana dalilin saukan waɗannan ayoyi masu albarka a bismillahi rahim suratu ali imran allah maɗaukakin sarki ya buɗe ta da bismillahi rahman rahim wato zan karanta wannan suran ina mai neman taimako da sunan allah mai rahama mai jin kai wannan shi ne allah maɗaukakin sarki ya buɗe suran ne da harufa guda uku wanda babu wanda ya san ma'anansu sai allah su ne alif la mim lamun da <clears throat> wannan ba su ba da ma'ana amma malamai sun yi ta bada hasashe sun yi ta binciko a iya ishtihadinsu da su na gano ma'anansu waɗansu malamai suna cewa idan ka kirga harufan da suke cikin wannan suran za ka tarar da alifun da lamun da mimun su aka fi maimaitawa suka fi yawa a cikin ayoyin waɗansu kuma suka ce kaman Allah yana ƙalubalantar larabawa ne da suke taƙama da harcin larabci da iya balaga, da fasaha da nahau da salon iya larabci suna cewa kaman Allah yana cewa wannan ƙur'anin da ke gabanku ku larabawa ai da harufanku ne irin su alifun lamun mimun da su ne aka rubuta alkur'ani idan har kuna tuhuman muhammadu cewa wannan alkur'anin rubuta shi ya yi to kuma ku kawo irin shi mana ai ga shi nan da harufanku ne alifun lamun mimun ku ne kaman a ce ga wani wanda ba bature ba ya kawo wani irin turancin da ya fi ƙarfin bature sai ya yi challenging ɗin turawan ya ce gashi nan littafi ne ni na rubuta shi da wannan abc din nakun da kuke takama da shi da shi na rubuta wannan littafin tunda ku masanan din ne kuma ku je ku har haɗo naku ku kawo mana ina fata an gane ko to ku larabawa ƙur'anin gashi nan da alifun ba'un ta'un har zuwa ya'un ne aka rubuta shi wanda harufanku ne idan har kuna ganin Muhammadu ne ya rubuta shi ya kawo shi ku je kuma ga su alifun lamun mimun din nan ku je ku haɗa naku mana kuma ya aka yi wannan ya gagare ku kaman kalubalanta ne Allah yana challenging nasu ne ina fata an gane ko to a takaicen takaicewa dai duk wanda ya yi ishtihadi ya lalubo ya buga ya buga sai ya maida al'amari zuwa ga Allah ya ce Allahu a'lamu bi muradihi Allah shi ne mafi sanin da abi eh, mafi sani da abin da yake nufi da waɗannan harufan tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fassara mana su ba ina fata an gane Allahu shi Allah nan wato wanda waɗancan tawagan malaman kiristoci da suka zo daga Najran wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ne mai musulunta naki ya shigo ta kakalo shi ta zo ka musulunta a kaninta da Allah ka ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah anna muhammadan rasulullah ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan rasulullah wato ka shaida Allah shi kaɗai ne babu wanda ya dace a bauta masa sai shi Allah baya da ɗa baya da uba bai haifa ba ba a haife shi ba kuma babu wanda yake kama da shi ta yadda da wani ta yadda da prophet muhammad annabi muhammad shine annabi ne na allah na ƙarshen zamani gaba ɗaya babu wani annabi bayan shi ta yadda shi annabi ba dan allah bane kamar yadda annabi isa ma ba dan allah bane ta yadda to a matsayinka na musulmi da ka karbi musulunci a yau iyayenka ah, suna nan ok to islam baya hana ka kaje ka gaishe su ka taimaka musu ka musu ayyukan da duk suke bukata a matsayin su na iyayen amma sai dai in sun ce ka je wani ka yi wani abu na addini su ne ba za ka yi ko a sha ko burkutu ko a ci alabi duk wannan ba za ka yi ka dama ba ka ci a yanzu sai ka je ka yi wanka cikin suna wani suna kake su. sa'id sunan shi sa'id kun san sa'id wato sa'id mai farin ciki wanda yake cikin sa'ida da jin daɗi da abin nan Allah tabbatar da shi akan jin daɗi na imani da garkuwan imani yanzu sai ka je kai wanka kuma daga yanzu ba cin abinci ba za ka sha komai ba yi yi fasting don eat don drink ba ci ba sha har rana ta faɗi dan gobe kuma har ƙarshen ramadan da fata Allah ya albarka sai ka samu friends ɗinka cikin musulmi kuna moving kuna interacting suna koya maka addini da baka barkan su ya a tura a kan shi wanka din akwai Mr. Fan cikin musulmin musulunta akwai jallabiya da darduma duka da waɗansu bayan Allah suka dawo suka ka suka ce duka ba mai wanda ya musulunta to Allah ubangiji ya albarka Allah ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wato Allah nan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa mutanen nan na Najrana wanda suka zo tawaga na mutum 60 din nan ya nuna musu su musulunta su bi Allah suka ki ya nuna musu annabi Isa ba Allah bane ba dan Allah bane an haife shi ne kamar yadda ake haifan mutum ya zauna a cikin mahaifiyar mace kamar yadda sauran halittu mutane suke zama sannan an haife shi ta gaban mace kamar yadda ake haifan kowane ɗan adam sannan mahaifiyar shi maryam tana cin abinci shi ma yana cin abinci an shayar da shi nonon mahaifiyar shi duka gashi nan annabi ya kira su dai suka isu musulunta to shine Allah ya saukar da waɗannan ayoyin ya ce Allahn nan da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ya kira waɗannan mutanen su yi imani da shi, shi Allahn nan la ilaha illa huwa babu wani abin bauta da gaskiya sai shi, shi kaɗai yake makaɗaici, alhayu shi rayayye ne, kaga annabi Isa mai mutuwa ne, ita ma Maryam mai mutuwa ce. to kaga shi wato ayoyin duk ana buga misali da suke nuna bambancin shi allah da shi kuma annabi Isa da Maryam da waɗannan mutanen Kiristoci suke bautawa shi Allah nan la ilaha illa huwa babu wani abin bauta da gaskiya sai shi shi kadai ne makadaici bai haifa ba ba a haife shi ba babu wani wanda yayi kama da shi amma annabi Isa an haife shi mace ce ta haife shi ina fata an gane ko sannan kuma shi Allah nan alhayyu shi rayayye ne wanda baya mutuwa kuma na farko ne wanda ba ba a san farkon shi ba annabi Isa an san farkon shi idan aka ce annabi Isa da Maryam alloli ne kafin a haife su wane ne Allah wane ne ake roƙon shi din kafin a haifi annabi isa waɗansu al'umman da aka yi daga annabi adam har zuwa lokacin shi su me suke yi a gafarta musu zunubai idan suka yi kuskure to kun ga shi allah alhayu rayayye ne annabi musa kuma mai mutuwa ne annabi isa alaihi salam har ma sun yadda ya mutu ina fata an gane kuma yana tasowa to kaga bi ma'ana a lokacin da ya mutu din nan inda Allah ne da wani abu idan ya samu mutum sai dai yayi hakuri domin shi Allahn da ake dogaro da shi din ma ya mutu ina fata an gane ko alqayyum Allah madaukakin sarki tsayayye ne wanda kowa yake dogaro da shi shi kuma annabi Isa ba tsayayye ba ne wanda kowa yake dogaro da shi domin ya dogara da nonon mahaifiyarsa ya sha nono yana dogara da abinci ya ci don ya rayu yana dogara da ruwa ya sha don ya rayu yana dogara da iska ya sheka don ya rayu kuma har ma an biyo shi an yi attempting a kashe shi ya gudu da ransa ya tsira da ransa wani ya bi shi aka manna masa kamannin annabi isa aka kashe shi aka giciye shi aka ce annabi isa ɗin ne sannan shi allan nan rayayyan nan tsayayyen nan wanda yake biyan bukatun kowa shine nazzala alaikal kitaba bil haqqi shine ya saukar maka da littafin alqur'ani nan da gaskiya ya muhammad shi alqur'ani nan musaddiqan lima baina yadayhi wanda littatafan da suka gabace shi suna gaskata zuwansa at-taura ya gabaci alƙur'ani yana gaskata zuwan alƙur'ani injila ya gabaci zuwan alƙur'ani yana gaskata zuwan alƙur'ani sannan wa an taurata allan nan da annabi muhammadu sallallahu ya kira mutanen nan zuwa gare shi shine an taurata da ya saukar da attaura ga annabi musa wanda ake kiran shi tsohon alkawari wal injila shine ya saukar da injila ga annabi isa alaihi salam wanda ake kiran shi sabon alkawari waɗannan min qablu Allah ya saukar da su ne tun kafin zuwan alkur'ani tun kafin zuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tun kafin zuwan mu me yasa aka saukar da attaura da injilan Allah ce domin su zamanto hudan linnasi shiriya ne ga mutane idan da mutane sun bi koyarwan attaura da kyau sannan aka bi koyarwan injila da kyau to da ba wanda ya yi jayayya a kan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam duk mabiyin attaura na kwarai da mabiyin injila na kwarai to ba zai taba ja akan zuwan manzon Allah ba cewa shine ƙarshen zamani annabin ƙarshen zamani da babu wanda zai wa annabi sallallahu alaihi wa sallam sallallahu ce amma innal ladina kafaru waɗannan tawagan mutane shugabannin kiristocin najarani da suka zo wajen annabi da annabi ya kira su zuwa ga Allah din suka ki to babu shakka lahum azabun shadidun bayan innal ladzina kafaru bi ayati llahi ko wanda suka kafurce ma ayoyin Allah nan subhanahu wata'ala wanda annabi yayi ta buga musu kun ce kun yadda Allah baya ci baya sha suka ce eh amma kun yadda annabi Isa yana ci yana sha suka ce eh. kun yadda da dole yayi kama da uban shi da akwai shi ce eh kun yadda ba mai kama da Allah eh annabi isa kun yadda haifan shi aka yana da uwa eh duk irin waɗannan misalan da annabi ya ta buga musu ne ayatin lahi bayan annabi ya buga musu misalai ya ka musu ayoyin Allah da hujjoji da za su tabbatar da Allah shine makaɗaici kuma annabi isa ba ɗa bane ba Allah bane ba cikon Allah uku bane duka to lallai su da suka kafurce da waɗannan ayoyin da duk wani wanda ya kafurce wa ayoyin Allah ya kafurce zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam to lahum azabun shadidun suna da wata irin azaba mai tsananin gaske a gobe kiyama wallahu shi Allah azizul mabuwayi ne sannan zuntiqamin wato mai kama mutum ne ya masa ukuba mai azabtar da mutum ne mai masa ukuba ne shi Allah maɗaukakin sarkin nan da manzo Allah sassala ya yi kira waɗannan mutane zuwa gare shi shi Allah nan tabbas inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama'i babu wani abin da yake buyan ma Allah subhanahu wataala cikin sammai da ƙasai duk wata halitta da take cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da ke sama da samman da abin da ke ƙasa da ƙasar, da abin da ke rayuwa a tsakaninsu duk wata halitta da abin da aka yi aikata babu abin da yake ɓuyan ma Allah subhanahu wata'ala ma ya kunu min najwa salatatin illa huwa rabi'uhum wala hamsatin? illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu wannan ma'iyyatu ilmin ne ba ma'iyyatu zatin bane wato inda Allah ke ce yana tare da kowa tarayyan ta ilimi ne da sanin abin da kake ba wai Allah bane da zatinsa ya sauko yana tare da kai a'a ma'iyyatu ilmin ne ina fata an gane ko kaman kai ne kwamishina na ɗan sanda ne ko na darakta ne na ss gaba ɗaya na abuja na najeriya gaba ɗaya sai ya zo ya kira ka ya ce wani eh duk fa abin da kake yi muna sane da shi muna sane da shi ka natsuna kira ka ne ummaka gargadi kai kana nan ka duda shi yana ina shi yana abuja ya kira ka ya maka gargadi yana nufin za ka fahimta shi ne da zatin shi ya zo ne yake tare da kai wato da iliminsa yana samun ilimin abin da kake aiwatarwa ba dole bane ya zo ya wai shi din ne da zatin shi yake zuwa wajenka no karshen aya ta bayyana ina fata an gane ko to Allah ba abin abinda yake koyan masa a cikin sammai da kasai gaba ɗaya duk abinda mutum yake Allah madaukakin sarki yana sane da shi ina kamar yadda ya faɗa a cikin suratu Ibrahim alaihi salam lace inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama kima ya ka irin wannan rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala min shay'in fil ardi wala wala fis sama shi Allah nan madaukakin sarki kaga Allah ya san komai a cikin sammai da kasai kaga ilimin annabi Isa bai kai wannan ba bai san ko ina ba sai abinda Allah ya sanar masa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin illa man irtada min rasulin Allah shine kadai masanin gaibi baya bayyana gaibin shi yakan bayyana baya bayyana gaibin shi ga kowa sai wanda ya yarda da shi daga cikin sa wanne ne gaibin shine Allah abinda Allah ya yi manzo wahayi ya sanar da shi shi Allah nan da makaɗaicin nan da ya cancanta a bautata masa huwa allazi yusawwirukum fil arhami Shi ne yake tattara halittanku a cikin menene mahaifan iyayenku mata Allah ne yake tara halittanku cikin mahaifan mace yusannan idan ya gama halittan eh, yusawwirukum ya suranta ku fil arhami a cikin mahaifa kaifa ya sha'u kaman yanda yake so kaman yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani innal eh, innallaha ah, Eh, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun aw sa'idun manzo Allah sallallahu Allah yana tara halittan ɗayan a cikin mahaifiyarsa yana ɗigon mani kwana arba'in, ya koma ɗigon jini kwana arba'in, ya koma gudan tsoka kwana arba'in. a wata aya cikin suratul mu'minun sannan yace ya mai da wannan tsokan ƙasusuwa fa saunar izama lahman a zo a lullube wannan ƙasusuwan da nama sannan a tura mala'ika ya hura ran mutum bayan an suranta shi hmm? wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha ya Allah yake suranta ku ya suranta ku in na mace ne ya suranta wannan maniyin a suran mace da ka ganta daga nesa ka san wancan mace ce kawai ya suranta suran wannan a matsayin shi na ɗa namiji ya suranta suran wannan dogo wannan gajere wannan luti wannan siriri wannan baki wannan fari wannan ja farin fata bakin fata jan fata ga daban-daban daban-daban ga suranta mutane yanda yake so shi Allah subhanahu wataala allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayi suratin ma sha'a rakkabaka Allah shine ya halicce ka ya daidaita ka kuma da ya ga dama sai ya zaɓi duk wata sura da ya ga dama sai ya yi ka da ita ya halice ka da ita ya ga dama wannan halittan taka ya mai da shi na kare sai sanya ka a kare ne kuma cikin karnuka za a haife ka shikenan kamar yadda ba mai fito yayi yi challenging Allah tambaye shi me yasa kai kare a kare to hakan nan da Allah ya yi ka a karen ba mai tambaya me yasa aka yi ka a kare din da a jaki yayi ka ba mai fito yayi challenge ya ce me yasa wane ya fito a jakai kamar yadda yanzu ba mai challenging Allah ya tambaye shi ya kalubalance shi me yasa yayi jaki jaki amma Allah sai ya zaɓi halitta mafi daraja mafi karamci ɗan adam sai ya yi ka a ɗan adam walaƙar Ramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahari wa razaqnahum min at-tayyibati sannan wa faddalnahum duba wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila Allah ce babu shakka mun karrama dan adam daga cikin karrama da muka yi dan adam muna daukar shi akan teku yayi kasuwanci yayi harkokin shi yayi shawagi ya nemi abinci da komai da komai akan teku ba ba tare da ya nutse ba mu dauke shi a doron kasa kuma yayi walwalan shi sannan kuma muka azurta shi da abinci daɗaɗan abubuwa daban-daban duba in ba halittar ɗan adam ba wane ne yake dafa abinci har ya sa gishiri ya sa magi ya sa kori ya sa kaza ya yi su daban-daban daban-daban wane ne yake cin daɗa ɗan abubuwan nan da ɗan adam eh aljanu dai manzo Allah da ya ga mana abincinsu kashin dabbobi ne bushashe sai kashi da aka tsotse aka yar daga cikin abincinsu kenan da manzo Allah ya nuna mana yace in ka je bawale ko bayan gida kar da ka yadda ka share da su sai aljani ya bige ka ya bige ka kuma kar ka ce kai askar ai na yi askar na karanta su ayatul kursi tunda kana sane da annabi din yace ce kada ka taba in in ka taba wani abu zai same ka in ka taban zai same ka eh, domin domin ai wanda yace kai askar din shi yace kar ka taba me yasa kare na ka tsallake aljaniyan wanka ma mari ka da a rasa a rasa gane kanka a yawo da kai nan a yawo da kai ka kwanaki ba ka fitowa ka gani da makamantansu to mutum ya kiyaye wannan wa yake cin dada nan abubuwa banda mutum dabba mai take ci agwagwa mai take ci alade mai yake ci ka duba duk a kwata za a cusa baki kawai amma in ka ji abinci an dafa shi nau'i kala kala kala da kayan kanshi kala kala kala a sarrafa abu ɗaya sau goma sau ashirin har ma ka je ka samu digiri da second degree da phd akan girke-girke ba ba ta ba wa yake cin duk wannan daɗin in ba ɗan adama wa razaqnahum min at-tayyibati sannan wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila muka fifita ɗan adam sama da mafiya yawancin halittun da muka fifita ɗan adam shine mai gina gida mai kyau yayi wani irin gado mai kyau da katifa mai laushi da wani irin bargo manya-manyan nan da filo da AC a ɗaki da wani irin kafet da menene ga mun duk wata dabba ina take kwana ta kan duwatsu wata cikin ruwa wata a waje duk ruwan sama da ake dinan tumaki da dabbobi a waje suke duk wani maro da kasan da iska da kura da hunturu da min duka a kasa suke kwanta dan adam ne zaka zo ka samu inda zai kwanta ma malam sai ya baka sha'awa Allah ya fifita shi yasa aljanu suke makale su shiga dakunan suna son wajen in ka daina karanta ayatul kursi shikenan su yi ta kwana da kai da su afkar in kuma kana yi Allah fidda su su koma can inda aka ajiye su Allah madaukakin sarki yace huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa ya sha Allah shi ne mai suranta ko a cikin mahaifan mace kaman yadda yake so ya fito da dan adam eh kuma Allah madaukakin sarki ya yace fatabarakallahu ahsanul khaliqin Allah ya tsarkaka mafi kyawun iya halitta ko ba haka ba duk yadda wani zai suranta dan adam ba zai kai na Allah ba zai kai na Allah yanzu a kawo ƙwararren mutum a wajen sanin biology menene a ce yanda Allah ya mutum din nan haka a ka mutum a gaban shi shi da ya canja inda Allah ya aje kowane abu shi ya canja shi a ga mutumin ya zai kasance a ce inda idonka suke yanzu a zo ba nan za a sa su ba da inda bakinka yake ba nan za a sa shi ba inda hannayenka suke ba nan za a sa su ba inda kafafuwanka suke ba nan za a sa su ba shi ya zo ya ƙara menene yayi eh, restructuring din mutum haka za ka ga duk abin da aka in an hango ka sai an gudu in an hango ka sai ka ga wani ido kaga inda idon shi suke inna lillahi wa inna ilaihi yara sun daina fitowa angon in dai kana duk yanda aka ba mai gyara to haka nan masaniya yanda Allah ya ta asaniyan ka zo ka ce kai da ya kamata a ƙara mata kafa biyu su zamanto shida ta ina za ka makala biyun su kai na wanda Allah ya yi kyau ko ba haka ba duka fa tabarakallahu ahsanul khaliqin Allah ya wuce la ilaha illa huwa wannan da yake halitta mutun ya suranta shi innan babu wani abin bauta da gaskiya sai shi babu wani wanda yake kama da shi huwal al-azizu mabwayi ne al-hakimu mai hikima da kwarewa shi Allah nan dai wallabi zala alaikal kitaba wallabi zala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمين وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تذب قلوبنا بعد إذا هدى إن الله waɗannan ayoyin da na karanta yanzu kaga duk a nan ayoyin suna nuna annabi isan da ake cewa Allah ne fa baya yin su baya iya suranta mutum baya iya halitta mutum baya iya yin komai shi ne aka suranta shi aka halitta kuma aka fito da shi duniya Allah ya ce Allah nan dai huwa alladhi Allahun nan da ya cancanta a bautata masa shi kadai wanda ba shi da abokin tarayya huwa anzala alaykal kitaba shine wanda ya saukar maka da littafi ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam minhu ayatun daga cikin shi akwai ayoyi ayoyin alqur'anin guda biyu ne wato ay classify nasu into two wato ayoyin alqur'ani sun kasu kashe biyu akwai ayatun muhkamatun akwai ayoyin da an san ma'anansu ƙarara wanda ma'anansu baya ɗaukan tawili baya ɗaukan wata fassara daban kaman as-sama'u sama kawai ba yanda za a yi ka zo kwana ka fassara as-sama'u ka bashi wata fassara daban wannan ayan muhkam ne ya ce ko kuma ayatun muhkamatun akwai ayoyin da suke an san ma'anansu waɗanda suke ɗauke da hukunce-hukuncensu duka ana sane da su kama azzaniyatu wazzani fajlidu kullawa azzina dai zina ne kawai a hunna ummul kitabi kuma su ne ummul kitab suka fi yawa a cikin alkur'ani wa ukharu akwai waɗansu ayoyin kuma mutashabihatun waɗanda sanin ma'anansu gaskiya sai ka je gun ƙwararrun malamai bijimaye wanda suka yi fice a wajen sanin alkur'ani da larabci su fassara maka su amma da kai kaɗai ne za ka zo ka ɗauki su sai ka gaba za ka iya fassara su ba ko kuma ka samu kaman suna contradicting ɗin juna suna karo da juna wanda ba za ka iya fassara su ba so a cikin ayoyin akwai waɗanda Allah ya bar wa kansa sani irin su alif lamim Allah ne bar wa kanshi sani yasin ya'un da sinun kaf ya ainun sad Allah ne ya barwa kanshi sani din nan taha ta'un da ha'un Allah ne ya barwa kanshi sani to irin waɗannan su ne wato mutashabihatun wanda Allah ne kai ya barwa kansa sani akwai wanda Allah ya bar sanin waɗansu ma'anan ayoyin a hannun malamai riƙakku wanda suka san alƙur'ani fa ukharu mutashabihat eh kamar waɗansu suna da za ka ga suna da tashabu wanda da ƙyar ake gane ma'anansu sai ka je gun hamshaƙen malamai su bayyana maka su amma fa amman lazina fi qulubihim amma za ka samu waɗanda akwai wata cuta ta munafurci akwai cuta ta bata a cikin zukatansu to su idan suka zo cikin alkur'anin sai su rika zabo irin waɗannan ayoyin da su ake ganin su complicated abun nan ayat verses to su ne su suke cewa ba su yadda ba sai sun san ma'anansu sai sun san ma'anansu kamar yanzu misali mutum ya zo ya ce da Allah mala'ika nawa ne Allah ya aika wa Maryam lokacin da ta je haihuwa ɗin nan ai ta je ibada ɗin nan binta bazar bin ahaliha makanan sharkiyan wattakazar min dunihim hijaban fa'arsalna ilaiha ruhana fata matsala basharan sawiyan fa'arsalna ilaiha ruhana wane ne muka aika mata mala'ika jibrilu shine ne ruh ya je gun maryam ya hura mata abin nan ruhi ta haihu ta ɗauki cikin annabi isa nan anan me Allah nuna mala'ika jibrilu shi nawa shi kadai to in ka zo suratun maryama fa Allah madaukakin sarki yace ya maryamu inna allaha astafaki wasta eh, inna allaha astafaki ala alamin ya maryamu ah, ya maryamu ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi wa a ya maryamu no inda Allah ya nuna ya aika mata ne a cikin suratu imran Allah ya ce wa idh qulna lil malaa malaikatu Allah ya kashi in plural form ne a wannan sura da Ali Imran din bayan ya zakariya ina nu bashiruka bi ayyi musaddiqan bi kalimatin min Allah sayyidan wa hasura wa nabiyyan min as-salihin kaza kaza ya maryamu ah, wa idh qalat al malaikatu ya maryamu inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'i wa idh qalatil mala'ikatu ba a ce malaku ba to dan sai ya dauka ce can ka duba qur'ani yace fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha muka aika mata jibrilu nan kuma sai ayar ta nuna mala'iku ne in plural form suka je suka tarar da ita eh to yanzu wanne za a dauka wace ayar ce mai gaskiya Wace ce mai gaskiyar da za mu iya rikewa can ta ce mana dai mala'ika ɗaya ne can ta ce mana mala'iku ne gaba ɗaya wacce ce za mu ɗauka ka duba wata aya a can Allah ya ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun Allah kuma ya ce fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sanatin duba yace ranar ranan alkiyama yinin alkiyama kawai miqdaruhu 50 kwatankwacin shekara dubu hamsin ne a can yinin alkiyama na ɗaya nan kuma Allah ce fi yaumin kana miqdaruhu hamsin alfa sanatin can kuma ce wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin wanne ne za mu ɗauka wace aya ce daidai mai alfu sanatin din ne ko mai hamsin alfa sanatin din ne <coughs> to irin shi ne masu cuta a zukatansu ta munafurci ko na tsantsan kafurci ko na tsantsan ilhadi irin shi ne suke ciro a ƙur'ani sai su ce to ƙur'anin ma ba a ma yadda da shi ba ni ma ban ma gamsu da shi ba nan ya ce kaza nan ya ce kaza nan ya ce kaza nan ya ce kaza nan ya ce kaza nan to shine Allah ya ce fa amman ladina fi qulubihim zaygun munafikai da masu son badda mutane wanda ba su da ilimin alqur'ani fayattabi'una mata tashabaha minhu sai su su rika bin diddigin iri waɗannan ayoyin da Allah ne ya barwa kansa sani ko kuma manya-manyan hamshakan malamai wanda ba a consulting nasu a sani sai mutum kai ya ɗauko su sai ya kawo mutane kawai ya baza su a cikin mutane me yasa ibtiga alfitinati domin neman fitina da ta da zaune tsaye da ta da harguwa ko kuma domin batar da mutane a ɗora su a kan shirka da kafurci su rika eh, kokonton alkur'anin ma ba su yadda da shi ba a sa mutane kokonton alkur'anin ma ba daga Allah ba ne ina fata an gane ibtiga alfitinat domin alfitinatu akbaru min alqatl ay fitnatul kufri wa shirki a irin wancan wabtigha'a ta'awilihi kuma da neman yadda za a rika tawilin alkur'ani ana distorting nashi ana bata shi ana tawilin shi alhalin Allah ce wa ma alamu ta'awilahu illa Allah waɗansu ayoyin ba wanda ya san fassaran su da ma'anan su sai Allah amma warasikhuna fil ilmi wato bijimayen malamai a wajen ilimi hamshakan malamai a wajen ilimi ya kuluna su in suka zo irin waɗannan ayoyin sai su ce aman na bihi mun dai mun yi imani da su kullum min indi rabbina da muhkam din wanda muka san ma'anansu da mutashabih din wanda ba mu san ma'anansu ba mu dai mun yi imani da su mun ce sami'ina wa atana dukkan su daga Allah ne gaskiya ne wanda Allah ya nufe su da shari'a da alkhairi kenan amma ɗan fitina to ai su su ɗauki wancan suna tawili su ce an samo 500 errors a cikin alqur'ani kamar wanda aka samo na bible su ma sun samo sai a oh, fito da kaza a fito da kaza a fito da kaza hmm? wa ma ya zakaru illa ulul albab Allah ce babu mai fadakarwa ba mai hankalta ba mai tunanin irin waɗannan abubuwan sai ulul albab masu basira da ilimi su suke gane ayoyi waɗannan abubuwan da muke kawo bayani su inji Allah yanzu misali idan ka je cikin suratul ma'ida inda Allah ya ce ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa ja'ilul ladhina taba'uka fawqa alladhina kafaru to sai a ciro wannan aya sai a fito da su irin yan bazata din nan yace to gafa qur'anin kuma ya tabbatar wanda bai karbi isa ba a matsayin allan shi wanda bai yi imani da yeso ba to shi kafiri ne a ƙur'anin na kuma Allah ya ce ya isa inni mutawafika ni zan ɗauke ka wa uka ilayya in ɗaga ka zuwa gare ni waja'ilul eh, eh, ladina uka ko zan sanya mabiyanka kai annabi isa mabiyanka su ne faukan ladina kafaru su ne sama da wanda duk wani wanda ya kafurce ma yesu ya to kun mu ne mabiya yesu mu ne Allah ya nuna ya ɗaukaka mu sama da ku kafurai da kuka kafurce mai Yesu to irin wannan ne aka Qur'anin ku ne faɗa gashi a ki kawo farkon ayan can a ki kawo ƙarshen ta sai a datse tsakiya sai a ɗauko irin su toga. ga Qur'anin mai yace fawailul lil musallina azaban jahannama da bala'inta da wutanta ta tabbata ga masu sallah sai a tsaya nan gashi gashi alqur'anin ku ne ya faɗa wailul lil musallina azaba ta tabbata ga masu sallah kaga sallah da zuwa masallaci da masallaci problem ne zuwa wajen azaba saboda haka ku je coci nan ne tsira ba za a ce wace irin sallar allazina wa an salatihi sahun sai a yanke nan sai a bar daidai nan to ire-iren wannan su ne za ka samu ibtiga alfitinati wabtiga a ta'awilihi wanda suke da datti a cikin zukatansu sai Allah maɗaukakin sarki ce rabbana ya ubangijinmu mu muna roƙonka la tuzigh qulubana kada ka karkatar da zukatanmu ka kautar da zukatanmu daga yin imani da kai ya Allah kada ka karkatar da zukatanmu ka kauda mu daga kan shirya ta addinin musulunci da yake daidai ba da in na bayan ka shiryar da mu mun san hujja mun gamsu da musulunci nan ya Allah karka zamar da zukatanmu wa hablana min ladunka rahman ya Allah ka bamu wata irin rahama da tausaya daga gare ka ka taimaka mana ka nuna mana rahamar ka ya Allah ka tabbatar da mu akan imani akan musulunci nan innaka ya Allah kai din nan antal wahhab kai ne mai baiwa kai ne mai baiwa mai bawa bawansa abin da ya ga dama rabbana ya ubangijinmu innaka jami'un nasi mun tabbata tabbas lallai kai mai tara mutane ne gobe kiyama bayan sun mutu liyaumin a wata ranar da larai ba fi babu kokonton zuwan wannan rana shine ne ranar alkiyama wa annan sa'ata atiyatun larai ba fi wa anna laha ya man fil qubur lallai alkiyama mai zuwa ce babu kokonto ko ta baba ga zuwanta kuma tabbas Allah zai ta da duk wanda yake cikin kabari a wannan rana to Allah muna roƙonka mun tabbatar mun yi imani kai din nan mai tara mutane ne bayan sun mutu ya tada su liyaumin cikin wata ranar da larai ba fihi babu kokonto ko shakkan zuwan wannan ranan ya Allah muna so ka lullube mu da rahama inna laha lalle shi Allah da yace zai da matacce ya tsaye da shi gobe kiyama to la yukhliful mi'ada baya saba alkawari idan kaga Allah ya maka alkawarin aljanna in kai ayyuka na alkhairi to lalle in kai su din Allah ba zai saba alkawarin aljannan da yace zai baka ba haka nan idan mutum yayi zulubai yayi sako Allah yace wanda aikata kaza da kaza da kaza wuta zan sa shi to Allah baya saba wannan alƙawari na'am innal ladina kafaru lan tuni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi shay'a wa ulai أولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد الله ما أوكاكي سركتش إن الذين كفروا lalle waɗannan mutanen da suka zo gaban manzon Allah annabi ya kira su ya bayyana musu addini ya bayyana musu Allah ya bayyana musu bambancin Allah mahalicci da bambancin annabi Isa alaihi salam suka ki imani suka bijire da duk wani kafuri da ya kafurce wa Allah Allah ce lallai innal ladina kafaru waɗanda suka kafurce su sani falan tughniya anhum amwaluhum dukiyansu a gobe kiyama ba za ta kare su daga komai ba ba za ta amfane su ba ba za ta hana su shiga wutan jihannama ba a nan duniya kafiri zai iya amfani da dukiya yayi abin da ya ga dama ba zai tabu ba don yana da dukiya amma a gobe kiyama dukiyan nan ba za ta amfane su ba wala auladun haka nan ma yawan ƴaƴan da suka tara ba za su amfane su ba kana da ɗa soja kana da ɗa shine director ss kana da ɗa likita kana da ɗa lauya kana da ɗa ɗan sanda kana da ɗa kaza wannan ɗanka kaza wannan mai kuɗi ne wannan kaza kaza a nan duniya baka tafuwa ina fata an gane da an taba ka ce kai baban eh, yana da yaya lauya fa chief of army staff nashi ne chief of the ss kaza kaza nashi ne kaza kaza kaza baya tafuwa to ƴaƴan nan da ka tara fa ba za su amfane ka da komai ba in baka yi imani ka koma ma Allah kai aikin da zai fice ka ba ƴaƴa ba za su amfane ka ba komai mukamin su hakan ma dukiyan da ka tara anan zaka iya sayan ka za ka sayi kayan jin daɗi ka ci abu mai daɗi ka sha abu mai daɗi ka kwanta waje mai daɗi ka hau motoci da menene na jin daɗi to a can duniya kuɗi baya ba da wani jin daɗi sai aiki yau malayan fa'umalun wala banun shine wannan lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum ma aghna anhum maluhu wa ma kasaba tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhum maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahabin wa imra'atu hammalat al-hatab fi jidiha hablum min masad ana nuna ɗaya da yawan dukiya ba za su amfani mutum ba a gobe kiyama shay'an ga kudin amma ba za su iya saya maka koda kofin ruwa a aljanna ba na'am koda kwallon mangoro ɗaya kwayan mangoro ɗaya duk abin ka mallaka a nan duniya ba za su iya sayan shi ba inabi wannan kwayan inabi grape duk abinda ka mallaka a nan duniyan ba zai iya saya maka kwaya ɗaya na inabi aljanna da zaka ci ba kwayan dabino ɗaya na aljanna duk abinda mutum ya mallaka a nan duniya ba zai iya saya masa ba abinda dai sai saya maka waɗannan abubuwa ya baka su har ma ita aljannan da abinda yake cikinta ne Allah ce tilkal jannatu urithumuha makuntun ta amalu ka zo yi aiki ka bauta wa Allah Shi ne zai baka wannan shi ne zai baka amma aljanna ta fi ƙarfin wani abu wai na duniya ko na kuɗi ya saya babu shi babu zo Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yana cewa wato dan hankicif na mace kawai na hurul ini na hurul ini kawai hankicin hurul ini da take dan rikewa a hannunta matan aljanna yace da za a sauko da shi a nan duniya to da ya ishi duk duniyan nan budget a kowace shekara a yi budget da wannan ɗan abin ɗin har duniya ka naɗe ana cin budget ɗin bai kare ba ɗan hankicin kawai da take rikewa ma la ainun ra'ad wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar haka manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa wata ra manzon Allah yana sallan salatul kusuf sallan kisifewar rana da kisifewan wata da daddare yana ta sallah tun farko isha har kusa da asuba manzo Allah cikin sallar sai aka ga ya matsa gaba ya haka da hannun shi sai ya bari da ya dawo can aka ga ya ja da baya yayi haka aka idan sahabbai suka ce ya rasulullahi yau mun ga kai wani abu biyu a sallah da mun ganin kayi su ba menene kai kaza kai kaza manzo Allah ce inda nake muku sallan nan an nuna mun aljanna gaba ɗayanta da abin da yake cikin ta gani ga ta kawai dab a gaba na haka an jawo ta kawai an aje kuma an nuna mun wuta yace to ina sallan nan aka nuna mun aljanna ina kallanta ina kallanta sai naga wani irin nono na dabino bunch na dabino kawai na mika hannu zai ɗan tsinko waɗansu ‘yan ƙwaya haka sai na tuna ba a nan ake ci ba na can ne irin gada dabino ya nuna za ka yi haka ka an tsinki waɗansu annabi ya ce wallahi da na tsinke su na zubo su a nan duk duniyan nan daga yau har ranar tashin kyau duk mutane sai sun yi ta ci bai kare ba ƙwaya nawa ne duka yace da za a yi ta ci wannan generation din su ci wannan su ci su wuce wannan su har ranar tashin kiyama da ba su kare ba duba aljanna kace kwandala ya sayi wannan wata naira da makamantansu takarda kawai paper wata dala wani euro buga takarda a je a jika ta airi ne a buga a ce ta fi dukan abincin kasanku ba za ku iya sayanta ba ita za ta sai komai banda naku duka rinin ne duka takaddan ne ko ba nafsi bane ba aya ba ta sauko ta ce wannan tafi wannan zalincin dan adam kawai a doron kasa. a ce na wannan zai sai dukkan kayan amma naku ba zai sai nashi ba sai mutu ya shigo shagon ka kawai kana tsalle da wata ‘yar takarda guda ɗaya ma malam dala ɗari ko euro yayi yi takwasan kayan ka kana tsalle sai ka je da naka fefan ma malam dubu goma ma malam ga suna haka ce a eh, ka je wani shago nan ba abinda za ka iya Allah ne ya saukar da wannan bambancin takadda ina tafi takadda ina fata an gane ko na'am Allah madaukakin sarki yace lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi shay'an wa ulaika hum waqudun nar waɗannan su ne wato menene waƙur su ne makamashin wuta taƙunarar lati wa ƙudu hannasu wa ƙudu hannasu wal hijab makamashinsu shine menene su ne makamashin wuta wa ula'ika hun wa na waɗannan kafiran su ne makamashin wuta a gobe kiyama Allah ya rufa mana asiri a nan za mu dakata mu ɗan saurari tambayoyi آمين يا رب العالمين عليكم السلام وليس لأن غيرهم إذا صنعكم فعلوا بهذه هي أكبر وكان بعد ذلك فطرت عقوق ولم تنفقوا أما طرت عن سبيل الحرام بهذه فالبعد تكون يأتي بدون سبيل a'a na yi bayani akan abubuwan da za a yi la'akari da su a yayin da mamaci ya mutu a lokacin da mamaci ya mutu kafin a raba gado sai an kalli an binciki abubuwa guda uku tukuna na gadon ne zai zo a matsayin na hudu na farko na ce jihizul mayyiti ya kunu min malihi jana'iza da likafani da tattala mamaci a masa jana'iza gaba ɗaya ana masa daga dukiyan shi ne kamar yadda shari'ar musulunci ya nuna shine farkon abin da za a duba kamar yadda na buga misali a jiya idan wuri ne wanda mamacin nan in ya rasu ba a taɓa binne shi kyauta sai an sai fili inda za a haƙa masa kabari filin wajen da za a binne shi sai an saya kuma dole ne a saya ɗin kuma yana da kudin kuma aka ce miliyan ɗaya ne dole da kuɗin shi nan za a saya sai aka zo aka ce masu masa wanka ma ba za su yi ba sai an biya su yana da kuɗin dole a biya likafani aka ce ba mai saya kuma yana da kuɗi dole a saya masa likafani motan da za ta ɗauke shi ko da za su yi dakon gawan su kai shi inda za a binne in ba wanda zai yi sai da kobo kuma shi mamacin ya bar kuɗi da kuɗin shi za a masa aka idan aka zo aka yi jimillan abin da ya bari da kuɗin da aka kashe wajen yi masa hidima na sutura da binne shi duk kuɗin sun tafi a nan sai magada su tattara su tafi don ba za a yadda lokacin da yake raye yana da sutura don yanzu ya mutu a bashi tsirara ba ba za a yadda lokacin da yake raye yana da gidan shi inda yake kwanciya da rufin asirin shi yanzu kuma a bashi haka tsirara ba inda za a binne shi a ce tun daga hawa ce a je a yadda ita ga kuɗi a ce wai magada za su rasa to shi a kai shi ina ina fata an gane to shi ne farko abinda musulunci ke bincika sai musulunci ya binciki bashi sai ya binciki wasiya daga baya sai a zo a raba gado duk cikin waɗannan abubuwa guda uku idan ɗaya ya cinye kuɗin a biyu suka cinye kuɗin shikenan in ba su suka suka cinye kuɗin shikenan idan kuma kuɗin suka ƙare wajen masa hidiman jana'iza shikenan amma in wasiya ce to duk yanda wasiyan ta kai kada ta wuce ɗaya bisa ukun dukiya ko da ta wuce ana gangaro da ita a sassabe ta to anan nace tunda musulunci farko abinda ya duba muhimmancin shirya mamaci da masa jana'iza da sutura shine farko abinda musulunci ke kallo yasa a gaba to me yasa mamacinmu idan aka kai shi sai an yi bara kuma ya mutu ya bar kuɗi shine nace ya kamata ya zamanto ƙa'ida addinin musulunci yanda in mutum ya mutu ake auna tsawon shi da igiya a sauri a je a sanarwa mafi kusa daga cikin makabartan da suke anguwan to yayin da za a kai musu igiyan su tona masa kabari ko su tona mata sai a ce musu wani nawa za a biya ku saboda musulunci ya yi la'akari da wannan musulunci ya yi la'akari da wannan nawa za a biya ku ba ma so he mun zo nan a yi ta bara nawa za a biya ku E, kaza za a bamu a ba da sadakan kaza wannan shi ne. a biya su a bada abin da suka faɗa a tona kabarin nan mamaci a kawo shi a binne shi cikin natsuwa da tsoron Allah a binne shi lami lafiya a masa addu'a a tashi a nema masa rahama amma a mai da kabari wajen bara ga mamaci an kawo shi a makara an aje za a binne shi an ɗago ana sa shi waɗansu kuma suna yawo a makabarta sun cire huluna fi sabilillah jama'a jama'a taimaka jama'a taimaka na masu tonon kabari na masu kula da kabari na masu kaza na masu kaza ga mutum nan an zo ne a nema masa rahama sai a buge ana neman duniya a makabarta ana ihu akan mamaci cewa a kawo nera shi da yake expecting za a ce Allah gafarta masa jikan shi a ji nera kawai ake zance ya rayu ana nera ya shiga kabari ma ya ji ana nera to wannan bai da kyau ɗabi'a ce mara kyau ina fata an gane in ma misali ana ce a za a yi katanga ne za a gyara makabarta to wannan sai a je a nema daban amma bai dace a lokacin da ake binne mamaci a watsar da shi a mance da shi a shiga harkar neman kuɗi ga mutum wajen goma sun cire huluna suna yawo Ka ga mutum kawai sun ciro kuɗi suna ta zuba a jikin kabarin ga yanda aka samu kai waɗansu ana addu'a ga mamaci waɗansu suna ƙoƙarin ƙirgen abin da aka samu wannan bai dace ba don Allah ina kira duk wanda yake da wani mamaci lokacin da aka masa mutuwa ya kula da abu biyu ya kula da abu kowa ya tabbata alal aƙalla yana da likkafanin shi a gidan shi don me muna da shadda muna da wagan bari muna da manyan kaya duk wata suturan da za mu sa a duniya muna da ita amma suturan mutum da zai sa a lahira duka bai wuce yadina ba a samun mutum bayi da shi sai ka samu an yi rasuwa an jinkirta gaya gawa an garzaya masallaci kaza wai an je neman littafani a ce babu a hau mashin an je masallacin angwarimi babu a ce za a je sultan bello ta za a yi duk wani nau'in kaya masu tsada muna da su amma bamu da littafani a gidanmu ta ya za a yi haka sannan duka kuskure ne kuskure ne sai ya zama da an yi rasuwa ga suturan maza maza dama akwai ta a gida ga turaren maza domin ana so a gaggauta kai mamaci A ta dalilin kafanin na walla sai a bata waɗansu awoyi wanda bai dace ba mu zauna a haka kowace irin sutura ta burge muna da ita banda ta gobe kiyama banda wanda za je kabari da ita ba tsada ba ba a mata aiki ba a mata wani irin abin nan ba a rina ta ba a masa komai fallen kawai ya gagara a gida Eh? to wannan shine nake so in fadatar ya zamanto akwai likafani a gida kafin a zo ma an iya wankan gawan an masa sutura sai a zo kawai a masa sallah sannan kuma bayan haka a faɗa ma masu tonon kabari yadda za a basu a je cikin natsuwa a yi wa mamaci addu'a a da wannan shine kiran da muke yi fata Allah ubangiji ya mu dace Assalam. Azumin? Azumin nafila to, annabi sallallahu Alaihi wasallama da ya tabbata wani sa'i yakan ɗauki azumi sai kace baya ajiya, wani sa'i in ya ajiye sai kace baya yi. Amma ya yi umarni a rikayin azumin litinin alhamis da ayyamu abin eh, su ashura da tasu'a duk ya tabbata ga ayyamul bibi sha uku sha hudu sha biyar na kowane wata ga su siyamu yaumi arfa azumin ranan arfa ga su a abin nan duka ga su nan dai ka je kitabu fadailil amal duk za ka same su insha Allah ya mutum ne samun shi wasu ya imanin hmm. وإما ne shi na gaskiya da ko ba gaskiya hmm. eh wa in ma shaitani nazgun fasta'id billahi minash rajim duk lokacin da alaman fizga na shaitan ya zo musulmi a zuciyarsa to ya ce uzu billahi rajim sau uku insha Allah wannan wasiwasin zai bashi amma wani ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabbai na ce ya rasulullahi abubuwan da suke zuwa mun a zuciya gaskiya girman su sun fi karfe in bayyana maka to wani sa'i sai yaga kai anya Allah mana nan kuwa wani sa'i Allah ma bayana wani sa'i anya kawai ba magana bane ba magana yace manzon Allah yace har ma in ka samu kullun kana tuna Allah yana nan ko bayan wannan tsantsan ma imanin ma kenan akwai wanda kwata kwata ma baya kama Allah ma a zuciyarsa ko ma a rayuwarsa ina fata an gane kullum alladina tafakkaru na fi khalqi samar rabbana ma khalaqta hadha ba kullum kana tunani Allah oh sai suka ce oh yanzu Allah yana nan eh yanzu Allah a sama yake eh sama da sama ta bakwai eh to can shi kuma ta inda Allah yake din ba wani dan waje shi kuma wani abu sama da shi Allah din shine kurewa haka haka abu ya rika zuwa maka yanzu ƙasan nan bakwai eh ƙasa ta ɗaya ƙasa ta biyu ƙasa ta bakwai so can ƙasa ta bakwai ɗin ma babu wani abu a can ƙasan shi kuma da menene a can ka san tunani yayi ta kai ka ka kwakulo kaza ka kwakulo kaza ka kwakulo kaza oh yanzu Allah yana jina yana jin wannan mu a Najeriya ma Hausa fulani kanuri ibo yoruba ƙabilu nawa nawa amma kowa da zai magana da yaren shi a take Allah ya ji banda su larabawa banda turawa banda kaza kai to wannan ta yayi ke kasancewa ne kai wannan abun ta to yawan tuna irin wannan ma alama ce ta imani to kullun kana cikin tunanin wani abu dai cikin kuduran Allah da ikon Allah din amma abin da zai raunana imanin ka nuna maka sabanin da kake imani a kan shi to ka rika ci a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan baka iya fitowa ka tunkude abun in ba da irin wannan isti'aza din ba shi zai tunkude maka abun daga zuciyanka wannan shi ne. wanda yace yi sana'a da supply ko kayayyaki me supply din Hausa fa muke yi ba haushe dai ya ji ni dai sana'a ta sai kayayyaki amma bai san supply

ka biya daga baya ko kai ka ba da kuɗin ka jira kayan su zo daga baya wannan babu wani abu a ciki babu riba a ciki wannan ya ce a cikin isa Allah ya da ba nan na karanta yau ba ba nan na karanta yau ba to misali to kasancewa Allah ya yi da malaika sun zama ya ce wata annabiya annabiya kaje daga cikin sharuɗan annabci ba mace ba mace cikin sharuɗan annabci ina fata an gane sannan ai da aka aiko mala'ikan mun ji abinda mun ji abinda ya faɗa shi mala'ikan da ya zo ai Allah ya turo shi ne kawai ya mane ne ya hura ruhi kawai ta haihu abinda aka turo kenan kuma da ya je mata a mutum namiji ta ce a uzubin rahmani minka in kunta taƙiyan ƙala a ce a to wannan kawai mission inda aka turo shi ya samar mata da ciki kawai da izinin Allah subhanahu wa wannan inda aka aiko shi kenan sannan bayan wannan ai daga cikin annabawa ba a yin mata ba a yin annaba shi yasa ko shugabanci ba a sa mace a shugabanci mace ba ta zamanto governor mace ba ta zamanto chairman mace ba ta zamanto shugabar kasa mace ba ta zamanto wata jagora a wani eh, menene a wani ministry ko abin nan duk wani abun da yake na shugabanci ne babu mata a musulunce ko da yake demokradiya ya halatta wannan musuluncin Allah da shari'ar Allah kuma ya hana wannan shi ne sai ka ta ta ce mutum ne ya ba shi jari da ya amma sai ya alkawarin sai sati zai ba wanda ya ba shi da ranar dubu ta da ɗari biyar wani lokacin da ya yi kuɗi shi dubu ashirin zai ba shi ya wanda ya ba shi wannan muguwar riba da cin dukiyar mutane da barna make ai shi wannan shine adafan mudafatan din make tarku ci riba ninkin baninki na farko mata suna yawan yi kuma mutane suna yawan yi na farko fa dubu hamsin zan baka bashi akan zaka biya ni bayan shekara ɗaya amma kuma duk wata zaka kamun misali dubu biyar biyar biyar biyar biyar biyar biyar a hamsin ɗin kuma ran da shekaran ta zo kuma ka biya ni dubu biyar a eh, dubu hamsin ɗina ka duba bayan kowane wata ka bani dubu biyar ina fata an gane ko sannan kuma ƙarshe kuma ka biya ni kuɗin duka wannan ya ya fita daga mudaraba ya fita daga salon dainu ya fita dai gashi nan dai da makaranta wannan shine salafan jarra naf'an bashin da zaka bayar kuma ya rika jawo maka wata fa'ida wata fa'ida dubu hamsin ka bani eh to kyale ni kawai Karshen shekara zan kawo maka kuɗi nan la darara wala dirara la tazlimuna wala tuzlamun amma na baka bashi kuma kana ka mun duk wata kuma karshe ka biya ni wancan duka to wannan na wata watan shi menene bai dace ba wato mutane kwaɗayin mu ko da son sai an yi arziki shi yasa su suka shiga bala'i lokacin wata mariya abin nan din da ya sunanta menene mariya moses mata ga sunan aure ya mutu da yawa wallahi talla waɗansu gudu ma sun bar mazajensu sun tafi wai za su nemo zana a saudiya don su biya ba sa iya ganuwa ba sa iya haɗa mutane ido da mutane wani ya saki iyalin shi kullum ana gidan shi wance fata biya mu kuɗin mu wanda bai san da shi ba shi mijin bai sani ba ta tattara kai za a yi kuɗi ƴan sanda sun ci sun sun yan sanda ma sun dulmu yadda yau. ka da kaza a baka kaza ka da kaza a baka kaza matan mu innan ba irin wa'azin da jan kunnin da ba a yi ba akwai wanda ta ce eh ana samu amma sai kin haka da maganan malamai haka kina ba da gane yanzu da aka shiga inda malaman suke limanci nan ake zuwa fa malam dan girman Allah kaza kaza kaza da aka yi haka da maganan su to eh Allah ubangi irin banu Isra'ila ne aka jarrabe su da kifi ga sunan sai Allah ce to su daina kamu ran kaza ran asabar ran da Allah ya haramta musu kamun ranan kifin ya fi zuwa jarraba ce ta Allah subhanahu ta'ala wannan shi ne yake kai mutane ga dukkan irin waɗannan abubuwa kuma duk irin wannan tarkacin ba a karewa lafiya don ba a kan tafarkin Allah aka gina ba to sai ka ji an kare kuma ko ana kotu ko ana shari'a ko wata ta kasa zama ta tafi tana kallo tana ji ta tsallake 'ya'yanta ta basu sai abun kunya ta koma wani gu ya akwai wanda na sani mata ma tafi Saudiya ce za ta je ta yi wanke wanke domin na kullum ana fakonta za a kai ta police station kullum ana fakonta za a kai ta wajen yan sanda Allah wani ya rufa mana an kawo sadaka alqur'ani da shida da kuma da goma sha biyar Allah ubin ya saka da alheri ya karba Allah ji Allah rahama musu su kuma ƴaƴa Allah musu albarka kuma muna bukatan addu'an sosai Allah uban ya biya mana bukatunmu na alkhairi ya kare mu daga dukkan abin da ya fi ƙarfinmu Allahumma kullana wala takun alaina wansurna wala tansur alaina izzana bi ta'atika la tudillana bi ma'asiyatik واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا amanu آمنوا inna ka رؤوف رحيم kar a mance da yawan addu'an da manzon Allah ya ce a rika yi a goman karshen nan shine Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah kai mai afuwa ne mai son afuwa ne ka mana afuwa ya Allah wannan duk wani addu'an da kai da wuridin da kai da sallolin da kai da karatun Qur'ani hatta kana sallah kana ruku'i kana cikin sujada yayin da ake addu'o'i duka rika maimaitawa a rika maimaita in kai waɗansu addu'o'in kai waɗansu ayyuka sai ka zo kai ta maimaita kai ta maimaita Allah ubangiji mana albarka ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk